يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 a وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا جميعا من النار bayan haka na mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu maraba da sake saduwa a cikin wannan karatu cikin littafin bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn taymiyata ila ahli al-iraq wallafar babban malami shaykh islam Uh, ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani ina nufin asalin littafin sharhin kuma wanda malam ya masa take da bughyatul mushtaq abin neman mai kwadayi abin neman mai nema abin nema ya samu wanda malami na abu abdurrahman a doktor muhammad sani umar musa rijiyar lemo ya wallafa yan uwana wannan karatu namu shine tirmi na 28 idan ba manta ba satin da ya gabata muna nan da cikin zance kan wasu abubuwa da aka sha bamban tsakanin ahalus sunnati wal jama'a da kuma 'yan bid'a yayin da 'yan bid'a suka kasu kashi biyu wasu suka wuce gona da iri wasu kuma suka zamto sun yi sakaci sun kasa kaiwa inda ake so su kai ahli sunna kuma suka zamto tsaka-tsakiya suka zamto kamar yadda Allah ya siffanta su wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ah, mun ji cikin waɗannan abubuwa akwai ceto ranar gobe kiyama cewa manhajin ahli sunna da karantar wasu ita ce kamar yadda ya zo a alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa za a yi ceto ranar gobe kiyama duk da yake ceton daban-daban ne mataki-mataki ne yayin da khawarijawa da mu'tazila da waɗanda suka rungumi tsari irin nasu daga baya suka tafi akan cewa su babu ceto saboda haka idan kun ji wani yanzu yana maganar cewa babu ceto to furbushin khawarijawa ne shi ko ɓurɓushin mu'tazilawa ne waɗanda kuma sun kauce maturba irin ta ahalus sunnati wal jama'a shaitan nan kamar da na fara faɗa daban-daban ne mataki-mataki ne wani ya sha bamban da wani malam a karatun da muka karanta satin da ya gabata ya ɗan yi mana nuni cewa ceton manzon allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi ranar gobe kiyama har kala uku ne yadda a karatunmu na yau kuma zai mana fashin baki dalla-dalla kan eh, wato ceton manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mataki bayan mataki ya ce amma shafa'atul ula ceto na farko wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama zai yi فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن تراجع بعد أن تراجع الأنبياء wato idan guri ya yi guri mutane suna cikin damuwa da ɗimuwa ba wanda ya san makomarsa sai ya zamto babban abin da ake so a wannan lokaci ranar gobe kiyama shine ma kowa ya san makomarsa a zo a yi hisabi kowa ya san in ya dosa yan wuta su yi wuta yan aljanna mu yi aljanna insha Allah to kamar yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an je makabarta gabanin a kammala shirya kabarin gawar gabanin a kammala shirya mata kushewarta sai manzon Allah ya yi amfani da wannan dama tun daga kabari ga makabarta lahira tana kusa kwakwalen mutane sai manzon Allah ya tunatar da sahabbansa labarin alkiyama da yanda wato guri zai yi guri ya zamto mutane za su ɗunguma su je nan su je can su je can duk suna neman ko za a samu wanda zai roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala ayi hisabi kowa ya san matsayinsa a irin wannan lokaci ne yadda mutum in ya ga matarsa baya ta ita in ya ga ɗanta bayansa baya ta ita baya tasa in ya ga babansa baya nasa irin wannan ne malam ali na mangi ke cewa cikin yan infirajin randa an karabe takardu duka litta za ta sadu gun hukunci har da shaidu ga rakibu zuwa atidu da ba su yi sabon ubangiji ba ayyukanka irin na kirki wanda kai ko da a ɗaki goma ɗaya ne za a nuna sai a ɓoye taron da ƙauna ayyukanka su zan ba su yawa ba namiji kan da mata taimakanni masoyiyata na wahairan ya karanta ko kamar kwaya kuna dariya ne to bari yan uwana almuhim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin abin da zai faru ne a wannan guri cewa ba da an taraja al-anbiya'u za a fara zuwa gurin annabi adamu alaihi salatu wassalam a ce shine farkon halitta shine baban kowa da kowa ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala cewa a zo a yi wa mutane hisabi kowa ya san matsayinsa sai ce ina ni ina roƙon allah ni ma ina tsoron nawa laifin sai ya faɗi labarin ɓatar da shi da iblisa ya yi sanadiyar saukarsa ƙasa daga nan sai a ɗunguma a je gurin annabi nuhu alaihi salatu wassalam a ce kai ne farkon annabi kai ne farkon manzo shi ma ya faɗi laifinsa da yake tsammanin cewa wato bai sanya ya allah zai yi da shi ba ta kansa yake shi ma ta kansa yake daga nan aje gurin annabi ibrahim shine baban annabawa a roƙe shi ko zai sa baki allah subhanahu wa ta'ala ya yi hisabi kowa ya san matsayinsa shi ma sai ya ba da labarin kurakuran da yake tsammanin ya yi wanda bai sanya ya allah zai yi da shi a yau ba shi ma ta kansa yake shi ma ta kansa yake daga nan sai aje gurin annabi musa alaihi salatu wassalam shi ma a ce masa kai ne mafi yawan annabawa mabiya bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai ne jagaba cikin annabawan banu isra'ila shi ma sai tuna wani abin da yake ganin ya yi ba daidai ba a nan duniya sai ya ce shi ma ta kansa yake yi bai sanya ya allah zai yi da shi ba sai a je gurin annabi isa alaihi salatu wassalam a yi masa kirari da cewa shi ne annabin da Allah ya samar da shi ba tare da mahaifi ba shine annabin da aka masa halitta irin halittar da aka yi wa annabi Adamu da kun faya kunu, ya kasance shi ma sai ce ni ma ba ku san abin da aka yi min na bautata min ba ban sanya ya zan kare da Allah subhanahu wa ta'ala a yau ba shi ma ya ce ta kaina nake ta kaina nake ƙarshe ya ce musu ina ganin ku je gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin cikin annabawa shine wanda allah ya gafarta masa abin da ya yi baya da abin da zai yi gaba saboda haka shi kam ba shi da wani matsalar da zai hana shi tinkarar allah subhanahu wa ta'ala shi kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallama ana zuwa masa sai ya ce ana laha ana laha ana laha ai wannan abun ni na cancanta na yi muku ni na cancanta na yi muku dama ina jirin lokacin ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wannan guri ko wannan hali da za a shiga da yadda zai cire al'umma cikinsu har da annabawa ya zamto manzon Allah ne zai cece su ba karamar matsayi ba ne ba ba karamar daraja ba ce ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya karantar da musulmai cewa bayan an kammala kiran sallah a yi masa addu'a allah ya tabbatar masa da wannan matsayi cewa lalle ya same shi domin abubuwa guda biyu ake roƙa masa al-maqamul mahmud da al-wasila allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-fadilata wal-wasilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad isnadin ya inganta innaka la tukhliful mi'ad bi sanadin hasan haka malam bin baz yace na kuna kallo na ko yawa malam bin baz yace isnaduhu hasan ati muhammadin al-fadilata wal wasilata wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad kunga ana roƙa manzon Allah Allah ya bashi wasila Allah kuma ya tashe shi da a makaman mahmud a wani matsayi wanda yake abun godewa abun daraja wa atta wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkawari da cewa shine mishi shine wannan matsayin da manzon Allah zai ceci kowa da kowa a duniya alwasila kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa innaha manzilatun fi a'lal janna لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو شوى وانا da Allah ya tanadar a ƙololuwar aljanna wacce bata cancanta ba sai ga wani bawa cikin bayin Allah ina fatan na zamto ni ne wannan bawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta yaqdi bainahum har Allah ya hukunci tsakaninsu ba da an taraja al-anbiya'u bayan kowa daga cikin annabawa ya ja baya annabi adam ya ja baya annabi nuhu ya ja baya annabi ibrahima ya ja baya annabi musa ya ja baya annabi isa ya ja baya sai a je gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama wa hadhihi shafa'atul ula thabitatun bi ijma'il muslimin wannan matsayi da manzon allah sallallahu alaihi wasallama zai samu abu ne wanda yake kowa cikin musulmai in dai ba dan bidi ba ya yadda ya da samuwarta lakin la yashfa'u ahadun hatta ya azana Allah wa yahudda lahu haddan Allah madaukake ba wani wanda zai ceto wannan ceton ne ko wani sai Allah ya masa izini kuma Allah ya ginda ya masa iya abin da ake so ya ceta kama fil hadisi sahih hadisu shafa'a kamar yadda zo cikin hadisi ingantacce hadisin labarin labarin cetan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi annahum ya'tuna adama za su zo gurin annabi adamu mu gaba ɗaya ko sai mu je gurin nuhu sai mu je gurin annabi ibrahim sai mu je gurin annabi musa sai mu je gurin annabi isa fa yaqulu lahum isa a karshe sai annabi isa ya ce musu an fayatu abna idhabu ila muhammad ku je gurin dan uwana muhammad fa innahu abdun ghafara allah lahu ma taqaddama min dhanbihi shi bawa ne wanda Allah ya faɗa a littafin sa cewa ya gafarta masa duk wani abin da yayi mana sa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira allah laka min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا قال فيأتوني سيس زومي إن جمن زون الله صلى الله عليه وسلم فأذهب سي إن تفقلون وبنجينا فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا إذا ناقا وبنجينا سي إن فادي إن يمس سجدا وانا ganin ba wanda zai ga Allah subhanahu wa ta'ala sai manzon Allah shi kadai fa ahmadu rabbi bi mahamida sai in yaba ubangiji na in gode masa da wasu irin abubuwan godiya da kalmomin yabo da godiya yaftahu alayya la uhsinu hal la uhsinu hal ana wanda Allah zai bude min ya sanar da ni su a bani basiran iya shirya su wanda yanzu ba zan iya shirya irin wannan godiyar ba fa yaqulu sai Allah ce mu ay muhammad ko i muhammad irfa ra'sak yace muhammadu daga kanka wa qul tusma ka faɗa abin da kake so ka faɗa za a saurare ka tu shaffa ka nemi ceto za a baka abin da ka nemi ceton faƙoli ay rabbi ummati sai in ce ya ubangiji na al'ummata yuhidda li haddan fa udkhiluhum aljanna sai a ɗiba wani adadi sai in shigar da su aljanna thumma antaliqu fa'as asjudu sai in je in sake sujada fa ya li haddan sai a ƙara ɗiba wani adadi ko a hada thalatha marrat manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakan nan ya ta ambatan wannan abu ya je gurin ubangiji ya ɗiba masa ya dawo har sa uku wannan yana gwada mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke damuwa da al'ummarsa ke damuwa da al'ummarsa eh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al hadisi asafa sai da Allah ya ce wa manzon Allah kai ka dakata kada ka damu da kanka sai ka je ka halakar da kanka a garin damuwar cewa al'umma taka ba su ba ba su imani ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi irin wannan kauna duk wanda yake eh, sana'a duk wanda ya duk wanda ya dauki sana'ar manzon Allah sana'ar karantarwa haka ya zamto ya kamata ya zamto tsakaninsa da me da al'umma san su yake yi da me da alheri so yake duniya su ta inganta lahira su ta me ta inganta so yake yi ya cire su daga me has cikin duhun bata zuwa hasken mi hasken shirya saboda ka malami ba maure ba ne ba ba wai kawai ya zo ya ragargaza ne a kabara ne ake su ba damuwa su shine mutane su su shirya saboda haka shi sa ma idan malami a bis da da'awarsa ya zamtowa ya zamto sanadin mutane ba su fahimci da'awar tasa ba saboda mummunar me mummunar mu'amalarsa ko mummunan halinsa ko rashin kyautatawarsa ko rashin kyautata uslubinsa sai ƙarshe da'awa ta zamto masa mai fitina maimakon mai maimakon ni'ima Allah madaukakin sarki yake cewa rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim cewa rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru ya Allah kada ka sanya mu fitina ga waɗanda ba su yi imani ba ga waɗanda suke kafire. malamai suka ce ma'anar wannan ayar ita ce kada mu'amalar mu ta saka a kyamaci musuluncin damu. a yi watsi da musuluncin damu. a ƙi saurara musuluncin mai damu. a ƙi shiga musuluncin damu. a ƙi karɓar da'awar damu da halayyar mai zamto cewa mu ne ba mu bi da hali da ɗabi'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wajibi ne komai gaskiyar dole sai ka yi hali irin na manzon Allah wajen tausayi wajen rahama wajen ƙaunar mutane la karkar lakum fi rasulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وهذا هو المقام المحمود الذي اختص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم wannan gurin shine wato guri abun godewa abun daraja wanda Allah ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi fa inna ta'akhkhur al-anbiya'i adam wa man ba'dahu domin jan ja baya da annabi adamu da waɗanda aka ambata bayan annabi adamu nuhu musa kuma nuhu ibrahim musa isa ko da suka yi anis shafa'a daga zuwa wannan neman ceto lam ya kulli naqsi darajatihim amma kanu alaihi ba wai saboda rashin kaiwa matsayi bane ba ba wai saboda rashin girman matsayinsu bane ba ba wai wannan tawaya ne ga matsayinsu ba بل لما علموا من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبد saboda sun wannan wuri matsayi ne mai girma wanda bai kamata a ce wani ya tinkare shi ba sai mutumin da ba shi da sofanan laifi dan adam kuwa in dai dan adam ne sai an same shi mai yayi laifi wata rana kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabuna to saboda haka in kaga mutumin da ba shi da laifi Shi ne wanda Allah ya gafarta masa laifin nasa wanda kuma shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa wa kamalu ubudati al da kuma abin da suka sani na yadda bawan ya kai kololuwa wajen cika wajen biwa Allah subhanahu wa ta'ala bauta ku duba manzon Allah duk da an masa wannan wato ba an bashi wannan tabbaci amma ka duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake sallan dare har kafafuwansa suke mi suke kumbura yanzu mu kuwa masu holoko da torokon magana sunna waya cikinmu da ke iya yin wutiri ma balle sallar dare مختص الله به من ممن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولذا قال المسيح سوى ذاك نيسا النبي إيسى عليه الصلاة والسلام يتي اذهبوا إلى محمد عبد كجي يقول النبي محمد دومن شباواني غفر الله له ما تقدم من ذنبه Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na kulakulansa da abin da ma ya jinkirta fa innahu idza ghafara idza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi domin shi manzon Allah tunda dai an gafarta masa abin da ya gabata na kulakulansa lam yakhaf an yulama ya san ba wani abu da za a zarge shi da shi a gurin idza zahaba ila rabbih liyashfa in ya je gurin ubangijinsa zai nemi ceto wa kowa yan uwana wannan yana gwada cewa wato hatta a sauran annabawa <clears throat> sai sun shiga <clears throat> ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma shafa'atu thaniya ceto ta biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> zai yi shi kadansa wannan ba wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya samun wannan matsayin fa akwai me fa yashfa'u fi ahli janna an yadkhulul janna eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai nemi ceto wa 'yan aljanna gabanin su shiga aljanna kasan bayan an taho wasiƙar ladina na ta rabbahum ilal jannati zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kun san alkur'ani. wato ayoyin guda biyu wannan wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha wannan kuma wasiƙar ladina taqaw rabbahum ila jannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha yan aljanna lokacin da aka rako su zuwa aljanna za su zo su samu kofar an riga ya an bude saboda haka tun gabanin su zo ƙanshin aljanna zai ringa bugar su wanda kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kuma kanshin aljanna ana jin sa daga tafi kimanin tafiyar shekara 40 a wata ruwaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shigar da mu aljanna yan uwa ya jannatun tabat wa taba na'imuha fa na'imuha baqin wa laysa bifani هي جنة المأوى ومنزل أسكر الإيمان والقرآن كما ابن القيم كبدا هي جنة طابت وطاب نعيمها الجنة شوات شواتو دادي ياي دادي أشكي دادي ياكي دادي رومو ياكي رومو لغدا تاكي لغدا موري ودا والولا تاكي إياكي وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني ولا غدا دمور دمرو مرون دموري ور الجنة باق دوامامي وليس بفاني بزي تبا تفيا با أما دنيا دوت نعمة أكا باكا akwai ranar da ko dai ba ta ko ba ka in ma ta dawoma za in kuma ma kana raye za ta iya rabuwa da kai shi yasa labid ibn al-asim yake cewa ala kullu ma kala Allah ala kullu ma kala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu in dai ni'ima ce wata rana sai ka samu babu ita ko kuma baka amma hiya wa ba wa taba na'imuha aw fa na'imuha baqin wa laysa bifani hiya jannatul ma'wa eh aljanna ce gurin wato makoma mafaka gurin tarewa wa manzilu askaril imani wal qur'ani masauki ne na masu imani makaranta Al-Qur'ani. saboda haka yan uwana sai mu kara himma abin da ake faɗa na labarin yan aljanna nan ba wai haka da yadda muke ibada za mu za mu same su a bulus cewa horon maqsuratun fil khiyam lam yatmisunna insun qablahum wala mata ne masu manya-manyan idanu kawa'iba ne a turaba ga sunan 'yan mata ne masu tsayayyen ko? a turaba suke mai sau'in juna eh, ba wani ba su taba sanin wani namiji ba kuma ya kamata 'yan uwana ku sani cewa matan aljanna fa su ba mutane ba ne ba su ba aljanu ne ba su ba mala'iku ne ba wata halitta ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya tanadar wa mutumin da ya guje ma duniya ya yi watsi da ita ya rungumi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ibn qayyim a cikin duniya. ya yi mana nasiha cewa wanda yake son ya ba da tukwicin matan aljanna to ba akwai aiki a gabansa ya khatibal huril hisani wa taliban لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان لو كنت تدري أين مسكنها جعلت السير منك لها على الأجفان ولقد وصفت مسكنها وإن طبت وسالة فلا تكن بالواني أسرع وحص السير جهدك إنما مسراك هذا صاءة bi zamani yan wana labarin aljanna da me da dadi labarin aljanna da da dadi Allah madaukakin sarki ya shigar da mu aljanna ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsinduma mu aljanna Allah madaukakin sarki ya sa mu makalkale mu duk abin da zai kai mu aljanna duk abin da zai jawo mana mu rasa aljanna ya sa matsala a cikin samun mu ga aljanna Allah madaukakin sarki ya raba mu da shi bayan Allah muna bauta ma Allah da abubuwa guda biyu muna kwaɗayin abin da ke gurin Allah muna kuma tsoron abin da ke mai yake gurin Allah muna kwaɗayin abin da ke gurin Allah na aljanna da ni'ima muna tsoro da razana da abin da Allah ke da shi na ukuba da azaba ga duk mutumin da ya sa ya saba masa yawwa ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu mutumuna masu imani malam ya ce wa amma shafatu thaniya to yan uwana kamar da zo a cikin hadisi idan aka zo in aka yan aljanna suka zo bakin aljanna za a yi kuma ga aljannan duk da cewa ga mala'iku amma ba ba kowa dama ya shiga ba sai ya zo a jagon-jagon malam sai kanshi na buɗe mutane da ana leƙe-leƙen kayan daɗi malam ana gani kai kai a mabawan da ya shiga to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai zo gaba daya ya nemi izini a gurin Allah subhanahu wataala sai a dura kowa mai aljanna wannan ma shafa'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da zuwa cikin hadisin Abu Huraira wa fihi yaji'u ahlul jannati Adam shi ma a nan gurin yan aljanna za su yi kokarin nan masu kara zuwa gurin annabi adamu amma ba da daga nan su je gurin annabi eh, eh, nuhu daga nan aje gurin annabi ibrahima daga nan aje gurin annabi musa daga nan aje gurin annabi isa sau biyu za a je za a yi wannan zuwa zuwa gurin me gurin waɗannan annabawa banda a can arasatu yawmul qiyama sannan kuma akwai anan me bakin aljanna anan ma fa yaqumu fa azana da sai manzo Allah ya ne roƙa sai a masa izini ويدل له أيضا ما في صحيح مسلم من حديث أنس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة وإنما akwai abin da zai gwada mana tabbatuwar wannan ceto ta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke cikin sai muslim da wayar Anas dan Malik da manzon Allah ke cewa ana awwalu shafi'in fil janna ni ne farkon wanda zan fara yi wa mutane in cece su baki daya su shiga aljanna وأما الشفاعات الخاصة به شفاعته في أمه أبي طالب ɗaya cikin wato ceton da ya shafi manzon Allah shi kadai akwai ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wa sa Abu Talib bi sababin nusratihi saboda yanda ya taimake shi wa ma'unatihi ya agaza masa fa innahu tanfa'uhu shafa'atuhu fi takhfifil azabi anhu domin shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare shi za ta taimake shi amma wajen rage masa azaba lafi iskatul azabi al bil kulliya ba wai za ta sa a jefar masa da azaba a ɗauke masa azabar baki ɗaya ne ba kama fi sahih muslim an al-abbas ibn abdul muttalib annahu qala qultu ya rasulullah kamar yadda zo cikin sahihi muslim daga abbas ibn abdul muttalib na ce wa manzon Allah fahal nafa'ata aba talibin fi shay abu talib dai kowa ya san yadda ya taimake ka yadda ya baka kariya yadda ya hana ba a cutar da kai ba kuma ba mutum ne wanda ke fito na fito da da'awarka ba bal ma abu talib lokacin da zai mutu wato saura kaɗan ya musulunta amma ba dan Allah bai kaddara zai musulunta ba ya dame da ya musulunta ko kuma ya san gaskiyar an addini abin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na addini har da shi har shi da kansa yana waƙe na cewa walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamata aw hadara muhabbatin la wajadtani samhan bidhaka mudina yace na san abinda muhammad zai da shi gaskiya ne ba dan wato kada na jefa dangi na cikin kunya a ce kamar ni wai na bi wani addini na bar addinin iyayena ba ai da ka same ni da ni ake wannan addinin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba wani wanda ya sai shiryar da wani sai wanda Allah ya ga damar a shiryar da shi fa innahu kana yahutuka domin ya baka kariya wa yaghbabu laka yana fushi dan kai qala na'am sai manzo Allah ce kwarai zan amfane shi huwa fi bahbahin minan nari yana wato gabar wuta ne yana wuta ne amma ta baki baki walaula ana lakana fi darkil asfali minan ba dan wannan roƙon da na masa ba da yana can ƙasa ne a cikin wuta lakin lamma kana abu talib wa ghayruhu yuhibbunahu sallallahu alaihi wasallam yayin da abu talib da makamantansa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yuqirru bit tauhid alladhi jaa bihi kuma basu yadda da kadaita Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba lam yakun an yakhruju minan nar bi shafa'atihi ba za su ba zai yiwu a ce su fito daga wuta da ceton manzon Allah sallallahu ba wala bi ghairiha an fahimta wa amma shafa'atu thalitha amma ceto na uku fi man yastahiqu an-nara wa hadhihi shafa'atu وهذه الشفاعة له wa النبيين wa وغيرهم ceto na uku wanda shine ceton da ya shafi manzon Allah shi ma zai yi haka nan sauran annabawa ma za su yi siddiƙai za su yi salihai za su yi fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nara alla yadkhulaha manzo Allah sallallahu alaihi zai iya zai roƙa ya nemi ceto ga wanda ya cancanci a shigar da shi wuta cewa kada a shigar da shi din wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha kuma akwai ceto zai yi daga baya wanda da suka shiga wuta ma inda mutum ya mutu yana imani yana tauhidi baya shirka to ba zai dawo ma wuta ba هذه الشفاعة ثابتة بالإجماع wannan ceto ita ma tabbatacciya ce da ijma'in malami ahlus sunnati wal jama'a malama ahlus sunna fa muttafiquna ala mattafaqa alaihi sahaba sun amince karan kaf irin kan irin abin da sahabbai suka amince a kansa wastafadat bihi sunanu min annahu yashfa'u li ahli kaba'ir min ummatihim kuma haka dalilai sunna alqur'ani suka zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ga waɗanda suke masu laifi a cikin al'ummarsa lakin layan tafi bi shafa'atihi illa ahlut tauhidi almu'minuna duna ahli shirki amma waɗanda za su amfana kadai da ceton manzon Allah su ne masu tauhidi waɗanda ba sa shirka ko da mutum yana cewa shi musulmi ne amma yana guru yana laya yana da wani malamin da ya mai da shi kamar Allah shi ne mai hana shi mai sa shi ne, mai sa a bashi mai sa a hana shi to wannan wato koda na cikin musulmai yana da sunan musulmai musulmai sun masa sallah bayan ya mutu wannan duk ba zai amfane shi ba saboda haka yan uwana duk in ma mutum ya yana laifi ya tabbata cewa cikin laifin da yake babu mai babu shirka domin mutuwa tana zuwa wa mutum without motion and notice ba ta kwankwasa kofa ba ta cewa gani ina zuwa gabanin ka ganta takan zo ba takan zo bayan cuta bal ma manzon Allah cikin hadisi ya ce yana daga cikin alamun tashin alkiyama yawaitar mutuwar bazata fa amma ah, fa ahlus sunnati asbatu ma asbatahu Allah fi kitabihi ahlus sunna sun tabbatar abinda Allah ya tabbatar da shi a cikin littafinsa sun tabbatar abin da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa nafau ma nafahu Allahu fi kitabihi wa sunnati rasulih sun kore abin da Allah ya kore sun kore abin da manzon Allah ya kore fa shafa'atu allati athbatuha hiya allati ja'at biha al ahadith ceton da suka tabbatar ita ce ceton da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo da bayanin ta وهذه الأحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم بالحديث waɗannan hadisai da suka yi magana a kan ceton da manzon Allah zai yi da ceton da za a yi ranar ranar gobe kiyama hadisai suna da yawa kuma ga sunan a ko'ina ga wanda yake masanin hadisi ammal khawariju amma khawarijawa wal mu'tazilatu da mu'tazilawa fa innahum ankaru shafa'ata nabiyyina fi ahlil kaba'iri sun ce ba wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ceto kowa cikin masu laifi ba wa ha'ula'i mubtadi'atun dhullalun mukhalifuna li sunnati al-mustafida an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yan bidi'a ne mabarnata ne batattu ne sun saba wa abin da ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ta ko'ina wali ijma'i khairul quruni sun kuma saba wa ijma'in sahabban manzon Allah waɗanda lokacinsu shine mafi inganci mafi nagarta mafi alherin lokaci fa innahum domin su sun ce su mu'tazilawa da kawar Jawa, ko dama in ba ku manta ba mun faɗa a satukan da suka gabata cewa aƙidar su duk mutumin da ya saba wa Allah a nan duniya Tufa, fa gobe kiyama in ya mutu bai tuba ba zai dawwama ne a wuta dawwama ne a me a wuta sabanin matsayinsu a nan duniya Jawa suka ce kafiri ne mu'tazilawa kuma suka ce fa fi manzilatin bainal ne shi baya can baya nan shi ba arne ba shi ba musulmi ba je mage ne suka ce man yadkhulun nara la yakhruju minha la bi shafa'atin wala bi ghayriha suka ce duk wanda ya shiga wuta ba maganar ya fito ko an cece shi ko ba cece shi ba wa zamu anna shafa'ata innama hiya lil mu'minina khassa في رفع بعض الدرجات وبعضهم أنكروا الشفاعة مطلقة سيدي وصدق تشين خوارجا وندم متزلاوم suka ce eh saboda gashi alkur'ani zancen ceto Allah madaukakin sarki ya ce zai yi ceto amma abin da ake nufi da ceto a gurin su wai matsayi ne Allah maɗaukakin sarki zai kara ma mutane ranar gobe kiyama a ce mutum na hawa na ɗaya sai a ce to shikenan a masa ƙari ya koma na biyu kana na hawa na hudu a ce to a kara masa bonus ya koma na na biyar wai wannan shi ne ceto a gurinsu amma dai wasu daga cikin sun ce kai kowane irin ceto ma babu shi gwargwadon aikinka gwargwadon me gwargwadon matsayinka ranar gobe kiyama amma ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba wani ɗaya daga cikin ku da aikinsa zai shigar da shi aljanna suka ce har kai ya manzon Allah ya ce har ni mama sai dai in Allah ya mana tagomashi Allah ya taimaka mana ya yi mana agaji da rahamarsa ya gama ya mana mai agaji da mai rahamarsa yan uwana dan Allah menene za ka yi wanda za a ce aikin kannan ya cancanci a shigar da kai aljanna aljanna ba wanda manzon Allah salasalama yake maganar fadinta giwar gidan wani ya kai duniya da abin da da abin ke cikinta bawan Allah ga mata saba'in mata yanzu mai mata hudu ma yana morewa ko balle mai mata me mai mata me saba'in ko da ce inda matan duniya ne gwargwadon yawan su gwargwadon min problem <laughs> Allah shiga da muwar nan fatalakhasa lana مما تقدم خمس شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الإيمان إذن abin da muka ji baya za mu ga manzon Allah sallallahu zai ceto har kala biyar ga waɗanda suka imani mu je su ceto na farko na maqamul mahmud ceto na biyu wanda manzon Allah zai yi zai yi ceto na kokarin na a bakin aljanna ceto na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ga waɗanda suka me cancanci me shiga wuta da me da a mai da su aljanna wani ba ceto na na hudu shine waɗanda suka zauna a wutan su kuma a fitar da su zuwa mai zuwa aljanna ko ba ka wani wannan suna ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi da kuma ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi na a rage ma wasu zafi da me farfasar me azaba shine wanda za a yi maimakon a ce mutum ya zauna a can karkashin wutar jahannama sai ya dan dago shi zuwa bakin wutar jahannama ya zauna cewa a gabata fa yatlubu minhu al-khalqu shafa'ati an yaqdi Allahu bainahum wa fi an yadkhulu jannata wannan shine abin da muka faɗa ko wasadisatu shafa'atuhu li ahli at-ta'ati al-mustahiqina lith-thawabi fi raf'i darajatihim وقد تقدم بيان ما يختص wa وما يشركه فيه غيره sannan kuma akwai wato ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi waɗanda suka yi biyayya waɗanda suka shiga aljanna nan ma za a ceto wane a daga darajarsa daga ta biyar zuwa ta shida wani daga ta hudu a kai shi ta bakwai wani a daga shi daga ta kaza a kai shi ta me ta kaza wa yakhruju wa yukhriju Allahu minan nari aqwaman bighairi shafa'a eh sai kuma ceton da Allah zai yi shi Allah wannan kuma ceto ya wuce ma ceto shi Allah saboda shi la ya tsalu amma ya fa’alu lima yurid na'am Allah subhanahu wa ta'ala shi abin da ya so yake aikatawa ba wanda isa ya ce wa Allah dan me kai kaza to Allah zai fitar da wasu daga wuta ba tare da ma an cece su ba bal bi fadlihi da falalarsa wa rahmatihi da rahamarsa wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya sannan kuma wato falalar Allah dai za ta ƙara tabbata ga waɗanda suka shiga aljanna cikin mutanen duniya fayansha Allahu laha aqwaman fayudkhiluhumul aljanna wa bayanu hadha annahu لا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من ya الله kamar كما a wani حديثي cewa ba wani mutumin da cikin zuciyarsa akwai kimanin ƙwayar zarra na imani da zai saura a wuta bal kulluhum yukhrijuna yakhrujuna minan nar dukan su za su fito daga wuta in musulmai ne ko da sun yi sabo wa yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna ko da a ƙarshe wa yabqa fil jannati fadlun sai kuma falalar Allah za ta saura a cikin aljanna fa yansha'u Allahu laha khalqan akhara yudkhiluhumul janna sai kuma Allah in ya ga dama ya kirkiri wasu waɗanda su gaba ɗaya ma ba su zo duniya ba Allah shigar da su me aljanna kama sabata fi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da tabbata a cikin sayyid bukhari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wa fihi a cikin hadisin akwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki zai ce a wannan lokaci shafa'atil mala'ikatu mala'iku sun yi ceto wa shafa'atin nabiyuna annabawa sun yi ceto wa shafa'al mu'minuna mu'mine sun yi ceto lam yabqa illa arhamur rahimina ba wanda ya rage bai ceto ba sai dai mafi rahama mafi tausayin masu tausayi fa yaqbadu Allah qawbatan min nar sai Allah madaukakin sarki ya kayyade me ya yi riko da wani dunko ya kama me wani dunkule na wuta fa yakhruju qauman lam ya'malu khairan qattu sai Allah ya fitar da wasu waɗanda su ba su taɓa yin wani aikin alheri ba gaba ɗaya aikin alba amma dai kuma suna da imani khairan qattu qad adu humaman sun dawo garwashi fayulqihim fi nahrin fi afuwahil janna sai a jefa su a wani kwari wato dab da bakin aljanna yuqalu lahu naharul hayat ana kiran wannan guri da tafkin rayuwa daga nan sai su me sai su rayu sai su abunan to sai halitta su ta ta toho sai su dace da irin yanayin da ya kamata a shigar da su aljanna tunda kusan ko mutum ma bai shiga wutan ba ba wai da irin tsarin ka nan za a shigar da kai aljanna ba ka ga wani aljanna wani baki ko wani kantar wada wani mai tsayayyen hanci wani mai takushashe wani mai katon baki wani mai tsurutsun baki wani mai katuwar haɓa wani mai manya-manyan kumatu wani mai katotan mai wato sharaba wani mai katon kai wani haka mai wata fuska kamar abin tsoro wani ya yi kama da biri duk ba irin haka za shiga aljanna ba in za a shiga aljanna sai an sake kera mu ai sai matan aljanna su gudu kowa gaba <laughs> to ɗaya su gudu ai bayan Allah saboda haka sai an kera mu an inganta mu wato in kai tsoho ne ma kamar mai unguwa haka ne sai an dawo da shi dan bana bakwai kamata haka ne a shirya na sannan a shirya shi yanda wato kusan a mai da shi dan shekara daidai shekara mai talatin har lokacin da mutum ke daidai shekara talatin lokacin da ke asalin jin mai samar ta kasa ya wuce marhalar yarinta shi ko bai san wani abu tsohon taka ba lokacin in mutum ya yi aure a lokacin za a ga ya fi morewa aure da kuma jin daɗin mai auren amma wanda sai dai tsoho ya aure sai dai a lallaba ya samu mai raka mai masa taka ba kuma gano wanda ya kuma aure da mai da yalinta da yawa shi ma ba zai san daɗin aure kamar mai ba kamar wancan ba to sai a mai da kai yarinta kamar irin wannan gabanin a saka kame a aljanna wannan ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wata rana aka sha dariya tsakaninsa da wata tsohuwa a ke tsohuwa kin zo kin tambayi manzon Allah kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin Ash-Shama'il ta tambayi manzon Allah ta ce ya Rasulullahi wai kan shin tsoffi suna shiga aljanna ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata tsoffi kuma ai tsoffi ba sa shiga aljanna kawai sai ta fashe da kuka sai kuka sai rusa kuka sai ta juya can manzo Allah ya kira wata yace abin da nake nufi shine ba sa shiga aljanna tsofai tsofai kamar da kike sai an kera su zamto yan bana bakwai gabanin ame a shigar da su aljanna sai an tada musu komadar me fuskar su haƙwaran nan da suka zube sai an me sa sun tofo haka ne yawwa bakar fuskar nan sai an sa ta tame ta zamto fatsa ta zanto tana da haske gabanin a shigar da su aljanna yan uwana malam ya ci gaba da cewa hakanan ahlus sunna suna tsakatsakiya fi babul imamati zance akan me yi wa shugaba biyayya da kuma zance akan jagoranci da al'amru bil ma'arufi wa nahyi al munkar umarni da kyakkyawa da hani akan me akan mummuna su ahal sunna idan dai mutum ya zama shugaba ko da kuwa shugaban nan baya yin daidai ko da kuwa wannan shugaban yana yin abin da ba ya ba shi ya dace ba matukar da shi ne shugaba kuma shi ke da ƙarfi a hannunsa shi ke da hukunci a hannunsa shi ke da gwamnati a hannunsa to za su mai lallaba shi su bi shaka don samu maslaha rayuwarsu don samu maslahar mai addinin su dan kun san a cikin hadisi manzo Allah ya ce sai kunu yakunu da asara wa umurin tunkirunaha bayana za ku ga san kai za ku ga abin da ranku bai so ba suka ce ya rasulullahi fito ba sai mai fito na fito ba sai ce a'a ko dai ku roki ku sauke hakkin da ke kanku ku roki Allah hakkin ku Allah ya sa me a baku a wani hadisi manzo Allah ke cewa za ku samu shugabanni a ƙarshen zamani waɗanda ba sa tsaye da sallah akan me akan lokaci suna kuma yin abin da yake ba daidai ba sai suka ce afala nu banu nabidhum bisaif shin ba za mu fito na fito da su da makami ba sai manzo Allah ya ce a'a ma aqamus sala matukar dai suna mai sallah ba za ku ɗauki makami akan su ku ɗauki makami akan su ba illa an tara kufran bawahan fihi lakum min Allah sultan har sai kun ga kafirci kafircin ma kuma ka ce me bawahan karara wanda ba shubha a a kansa duk abin da ake shabani a kansa wannan ba ƙarar yake ce ba ba ƙarar ake ce masa ba kullum ma dakhala fihi al-ihtimal batal al-istidlal bihi duk abin da yake cewa ana da kokonto kai ba za ka iya cewa wannan abin ƙarar kai bide ne ba to ahlus suna dan fa suna yi wa shugaba biyayya ba yana gwada suna kaunarsa su ba ka san wasu suna bambancewa tsakanin at wal mahabba kamar da aka ce shugaba in shugaba ne a bi shi haka don a samu maslahar mai rayuwa ko ba gada a samu damar a yi mai addini kada ya jarrabu mutane da imaninsu da mai da addininsu ko ba haka ba ba wai na nufi cewa kuma a ƙaunace shi ba zan dan iya maka biyayya amma bana mai. bana ƙaunar ka zan ƙaunaci wanda yake bin Allah yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne Wannan hayi al munkar bain alladhina yuwafiquna al wulata ala al ithmi wal udwan ahlus sunna sana tsaka tsaka tsaki ba ba sa cikin waɗanda suke wato goyon bayan shugabanni kan abin da yake mai saban Allah da abin da yake keta haddi da wuce gona da iri da kuma keta mai iyaka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi la ta'ata liman lam yuti Allah azza wa jalla innama ta'atu fil ma'ruf wa yarkanuna ila alladhina zalamu kuma ma sukan karkata zuwa gurin waɗanda suka mai zalunci idan samun abin da ke hannunsu na moro-moron mi duniya ko ba haka ba wala tarkanu ila ladina zalamu fatamassakum nar kada ku karkata zuwa ga waɗanda sun kai zalunci fatamassakum nar wutar in ta tashi shafa sai ta haɗo har da ku to ahlus sunna ba haka suke ba kuma wa bainal ladhina la yarawna an yu'awinu ahadan al birri wat taqwa la ala jihadin wala jum'atin wala a ayadin illa an ya kuna ma'asuman da kuma waɗanda suke ganin cewa su bai dace su yi wa kowa biyayya ba akan abin da yake biyayya wa Allah da taƙawa bai dace su yi jihadi tare da shi ba bai dace su yi sallar juma'a a bayansa ba bai dace su saurari umarninsa wajen faɗin wato kamawar idin sallah ƙarama da babba ba illa an ya kuna masumin a ganin su su ba sa biyayya sai ga mutumin da yake wato ma'asumi wanda baya laifi shi a kenan wala yadkhuluna fima amara Allah bihi wa rasuluhu illa fi ta'atin man la wujuda lahu kona sannan kuma wala yadkhuluna fima amara Allah bihi ba sa shiga cikin abin da Allah ya umarni da shi kawai su wato kamar wasu gaulaye ne ba sa da'a sai ga mutumin da yake me baya nan ko ba haka ba yanzu shi a shekara dubu suna jiran me madinsa ko madinsu amma har yanzu me har yanzu me har yanzu ba me ba a ji ba ana jin ɗuriyarsu kullum ana shan me yana shan kira duk lokacin da me eh, damuwa ta dame su maimakon su kira Allah ko sai su kira me madi ko su kira Hussein kullum yana shan kira kuma yana suna kiransa baya me baya taimakon nasu ko ba ne amma da ce rafkanannu ne ɗabgaggu ne haka ne sai zamto cewa hakan baya me baya hana su ci da me da wannan sakarci nasu yan uwana fal awwaluna yadkhuluna fil muharramat wa haula yatrukuna wajibat ad-din wa shara'i al-islam wa ghulatuhum yatrukunaha li ajli muwafaqatin man yadhunnunaha man yadhunnunahu zaliman wa qad yakunu kamilan fi ilmihi wa adlihi zamu dakata nan gurin saboda wannan gabar tana buƙatar bayani bayani ne akan manhaji da tsarin ahalus sunna kan yadda ake alaƙa da shugabanni shin ana musu alaƙar barandantaka ne alaƙar tumasanci ne alaƙar neman abin hannunsu ne kwaɗayi ne yake sa ake tare da su ko kuma dai akan ta yi tarayya da su ne kan abin da yake maslaha kar abin kan abin da yake ikin yin haka zai iya haifar wa al'umma a wato wato matsaloli da kuma damuwa da yawa ya rage mutum dai ya ji tsoron Allah duk abin da ka yi Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka in ka ce kana tare da shi ne ba dan duniya ba ashe kuma a zuciyarka duniya ne Allah maɗaukakin sarki wato in ya gada mutum a nan duniya sai ya fallasa ka in kuma kana tare da su ne don Allah kana tare da su don maslahar addini ne to wannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai ringa taimakon ka a cikin me a cikin lamuranka na yau da kullum yan uwana za mu dakata nan gurin abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum